kofuran kaka. Kai gashi, kai gashi muna inuwa amma sai sharba gumi kake kana wani goge-goge. Eh, ai abin da ke faruwa. Malam Bashir Turokin Najeriya. Eh. Kana ji ko? Eh. Wato duk rana irin wannan. Eh. Kuma ko ba rana irin wannan ba, in dai na tuno wani abin haushi, wani wani gumurtu da ne da da ainihin marasa gaskiya. Eh. To sai na rika jin tuƙi na taso min. ai sa baka ci da sai ka ga nan tiri ne tashi a kaina a haba da Allah ina kasance ku yadda boka nake ashe an yi gubarzu la la la la la la haba joroki ina wannan mutanen yan dabanan da aka suka addabi ta karkashin gada ban da sani ko ko ka ji labarin su a BBC daya daya naji eh. ana ina tafiya kauye yaya na ya bude rediyo a can laraban na rogo sai kurin sai wani yaya na ya bude labari sai ana cewa an yi artabu kai wala ashe mutanen ku ne ai mun sha wahala yo ai ni ne ma komandan kama su ah. to wanda kika san shi dan daba mugu ne ban taba ganin guka mai baki tara ba sai a wannan gurin wai dama akan ba kofar komanda a ah, ai in kofar kai in saje kai soja eh abu sajan ne eh sajan ne au to sajan ai in saje kai saja eh to yafi kowa iya kamu eh da ka san daga saje kuma sai ka tafi inspector wato dai ana amfani da tsohuwar zama Allah magana yi eh malam wato mun sha wahala mun yi turnuku na kama na kamawa na karya mutum tara haka na karya shi ni kuma wallahi ban dauka da kai ba <laughs> ni na dauka kurin kai a'a aiki kake yi kamar na gadi gadi haka kamar gadin irin kasuwa haka ko filayen bal haka ko makarantu na gwamnati hmm. tun na dauka kafi karfi a wannan bangaren ashe hakan dan taba kame ba kai na na jin sai dai mai kama da ni Allah ni Allah ayo ne ka sa kasuwa ai sai in ta da kasuwa a ina ɗauka zafi kowa jibgar kowa zai dole a baje a bar kasuwa amma kwanaki aka ce an ganka a motar yan kato da gora ana yawo da kai kana nuna sai dai mun je kame ne mota mu ta lalace muka samu aran mota amma ni ba eh, ba kai bane to oh. ai ba bane ai ina ga baka eh wato ato iya kame da kwantan bauna eh ka san ni a hannun bature ne koyi aiki to dai ni rami ke muka shiga muka kunna kan ba ciki eh da nan daga dama da nan Eh. sai maka ah. malamali haka wai tafiya da eh, kafada ake yi ai da san fara haka ne su sojoji suna tafiya da kirji kai kuma da eh, kafada ai na ba da kar kar kar kar san tafi ah. <laughs> yanzu na sai ga nisa ka ce komanda ne kai Allah ya kiyaye ashe akan ba wa sajan ma ya ah. zama da gaba ai sajan in ya kware ba wanda ya fi iya kamu ka duba da kyau gani yanzu dan ma Allah ya sa da da hotuna eh akwai mai hotun da muka yi dauka eh amma saboda kura ta yi kura eh ba dama hoto ya kyau da na an kawo hotunan da ka gani kone ya suka yi oh. saboda tsaba jaraba tashi hankali eh, eh saboda rike ruwa da kai sai suka kone hotunan to kaji to yalla bai bari in je gani ko zan sami raguwar guntun hotunan kama gani to saboda ba na son ka zama tabbas wato jikinka dai yana baka kamar ban gama yadda ba <laughs> eh, a a mun baka amince da muka samu kaida muka faɗi labari baka amince ba eh ba ka kare ta hukuma eh a kame ne na sani ba ka kare ta hukuma eh sai samu matsala eh sai dai in ce ina kokonto in an kawo hotunan eh. idan ido na ya gane mun sai in jaddada to shi kuma kokonto eh ina kawo darura ita kuma darura ina kare eh. a cikin sel to haka ne officer officer kai kai jibana <laughs> wai zubairu wannan wannan wannan wannan wannan mutum da shagi a ƙarya yake haka nake bin abina lallaba in samu labari kaji ba a mutumin da kullum ana haɗa shi da yan ƙato da gora shi yana daga baya baya masu suna shiga gaba kaman kasuwa baya iya zuwa amma ya kowa cika baki Allah dai ya kawo ranar tonan silili za mu ga maganin wannan abu